wannan shi ne darasi na 167 a littafin global maram min adillatul ahkam na al'imam ahmad bin ali bin hajjarin al'asqalani muna cikin kitabu zakat kuma za mu yi kokarin fassara da kuma bayani a kan hadisi na 643 wannan darasi yana dauke da bayani a kan hukuncin zakka game da kayan kasuwanci hukuncin zakka a kan ƙaddarori waɗanda mutum ya aje saboda kasuwanci zakatul urud litijara wannan ne hadisi kadai wanda ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram hadisin da ibn hajar ya kawo shi kadai saboda ya tabbatar da dalilin da ya sa aka wajabta zakka a cikin kaddarori na kasuwanci tun da shi ne kada hadisin da ibn hajar ya kawo to ya kamata a ce mu faɗaɗa bayani saboda kawo wasu dalilai kafin mu karasa wannan wato littafin kitabun zakat na gudubin maran insha Allah ta'ala wa an samurata bin jundubin radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga samura bin jundub akan rubuta jundab Allah ya kara masa yarda samura bin jundub yace qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance ya amuruna yana mana umarni mu sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mana umarni an nukhrija sadaqa mu rika fitar da zakka min allazi na'udduhu lil bay'i daga kaddarori waɗanda muka yi tanadin su saboda ciniki saboda sayarwa kaddarori waɗanda muka yi tanadin su don sayarwa na na'udduhu akan rubuta 8 nu'idduhu don ma'anarsu guda samura bin jundub sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umarni kaga wannan ya nuna cewa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni ga sahabbai su rika fitar da zakka daga dukiyar da suka yi tanadinta don sayarwa min allazi nu'iduhu lil bay'i kaddarorin da muka yi tanadin su muka yi tattalin su waɗanda muka adana su don sayarwa rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin nan ibn hajar yace wa isnaduhu layyin isnadin hadisin yana da laushi wannan kalma ta ibn hajar cewa isnadin hadisin yana da laushi min ibaratil jarahi yana daga kalmomi da malaman hadisi suke ishara da su don su nuna cewa hadisi bai samu inganci ba akwai kalmomi lafuzza da dama waɗanda masana hadisi suke amfani da su don su nuna cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba idan hadisi yana da aibu sukan yi amfani da wani lafazi su yi ishara ga wannan hadisin kai da ka karanta hadisin ka gane matsayin wannan hadisin cewa bai samu inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan kalmomi suna da yawa kusan kowane malamin hadisi da irin kalmar da yake amfani da ita don ya nuna cewa hadisi yana da rauni al'imamu zahabi ya yi magana a kan waɗannan kalmomi cikin littafinsa mizanu da irtigal a farkon mujallar na hudu a farkon mujallaji wato shafi na hudu malaman da suka yi rubutu a kan ilimin aljarh ta'adil da dama sun yi magana a kan waɗannan kalmomin illa dai cewar ibn hajar isnadul hadith layyin wato isnadin hadisin nan yana da laushi ya nuna cewar hadisin ba shi da karfi isnadinsa ba shi da karfi wannan kalmar ba ta nuna cewar hadisin bai inganta ba idan aka ce isnadin hadisi yana da laushi wannan baya nuna cewar hadisin bai inganta ba samsam yana daga cikin bayanin da al'imamu tara kufuni ya yi game da lafuzan masana hadisi al'imamu dara kutun yana cikin malaman hadisi ya yi magana game da irin waɗannan lafuzza in ka duba tadiribun rawi na al'imamu suyuti a mujallar na farko shafi na 404 al'imamu tsara kutun ya ce gida kultu layyinul hadis lam yakun fasiqan idan ka ji na kawo hadisi sai nake hadisin isnadinsa yana da laushi wannan baya nuna cewar hadisin za a yi watsi da shi in ji al'imamu dara kutun da jin lafazin ka sani wato hadisin ba wai ana nufin ƙarya ne ba illa dai hadisin bai kai darajar da za a ce ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba don haka yasa aka ce isnadin sa yana da laushi wato bai yi karfi ba bai kai yanda za a jefar da hadisin ba ji al-imam al-baihaqi na idara Ya ce walakin majruhan bi shay'in la yasqutu an al-adala sai dai isnadin hadisin yana da aibu yana da wani nakasu a cikin sa amma na kasan bai kai a yi jifa da shi ba bai kai a yi jifa da waɗanda suka ruwaito hadisin a ce ba su da adalci ba akwai kalmar da malaman hadisi sukan faɗa wacce take kama da layin hadisi kamar misali za ka karanta hadisi sai ka je an ce laisa bi qawiyin hadisin ba shi da ƙarfi kaga yana kamar da a ce isnaduhu layyin koko idan an kawo sunan wani malami sai a ce yuktabu hadisuhu akan rubuta hadisin malamin nan akan rubuta hadisin malamin nan da kaji kasan to lalle malamin bai samu karbuwa sosai ba wa huwa duna layyin idan aka ce akan rubuta hadisin wannan malami to hadisinsa bai ma kai darajar da za a sa da ibn hajjar ya kawo ana ce najinsa yana da laushi ba amma idan suka ce ba'iful hadis wato wannan malami hadisin ka yana da rauni faduna laysa bi qawi shi kuma darajarsa ta kasa ta isnaduhu laysa wala yutraf amma duk da haka ba za a jefar da hadisin ba don haka yasa da yawa zaka ga an kawo hadisai masu rauni amma sai ayi amfani da su ayi hukunci sai ka dinga mamaki ya za a ce hadisi yana da rauni kuma gashi an yi amfani da shi saboda ba kowane hadisi ne mai rauni ake jifa da shi ba al-imam darakutu ne ce wala yutraf bal yu'tabaru bihi idan aka ce hadisi yana da rauni akan yi la'akari da shi akan yi la'akari da shi idan akwai wasu dalilai don akwai dalilai da dama da sukan haɗu kafin a yi aiki da wannan hadisi don haka yasa akan samu hadisi da malamai suke cewa sahihun eh, ligairiki akan samu hadisin da an inganta shi ne saboda la'akari da wani hadisi daban wai za ƙazo amma al'imamu zarar ne ya ce idan ka ji malaman hadisi sun ce maturukul hadis wannan malamin ana jifa da hadisinsa ko kuma a ce wahiya hadisin nan shirme ne ko a ce kazzabun wannan malami da ya ruwaito hadisin nan makaryaci ne to da ka ji irin waɗannan lafuzza kai ka sani hadisin ba za a ɗauke shi ba fa huwa faqidu la yuktabu hadisun wannan malamin da ya zo cikin isnadin hadisin ana jifa da hadisinsa ba a rubutawa wato ta yanayin lafazin da malami ya faɗa ake gane darajar wannan hadisi cewar ibn hajar a nan isnaduhu layyin isnadin hadisin yana da laushi baya nuna cewar hadisin ba za a yi aiki da shi ba amma kuma ibn hajar akwai <clears throat> bayanin da ya cikin littafinsa a tafkifin hadir ya kawo wannan hadisin har yanzu na samura bin jundub yana mujallar na biyu shafi na 179 a tarfisun hadis ibn hajar da ya kawo hadisin sai ya ce wa fi isnadihi jahalatun a isnadin hadisin na akwai wanda aka jahilta akwai mutumin da ba a san shi ba Ku kaga wannan ya fito da bayani game da hadisin maimakon a ce isnadul hadisi layyin ba za ka gane ta inda hadisin yake da aibu ba wato aihun hadisin ba ta mataninsa ba ne ba ya taho ne ta sa a cikin isnadin hadisin wato waɗanda suka ruwaito hadisin akwai malamin da ba a san shi ba an jahilce shi idan aka ce na fulan an fulan an fulan an rasulillah ya kamata a san waɗannan mutanen da suka ruwaito hadisin idan aka jahilci mutum guda cikinsu to wannan hadisin darajarsa ta samu na ƙasa wannan hadisin da muka karanta na samura bin jundub ba ma mutum da ya ba akwai mutane uku waɗanda ba a san su ba cikin isnadin hadisin kamar yadda ya zo cikin irwa galil in ka duba sharhin hadisin 829 malamin ya kawo isnadin hadisin akwai ja'afar bin sa'adin akwai hubai bin sulaiman akwai babansa shine sulaiman bin samura bin jundub waɗannan mutane guda ukun kulluhum majhulun gaba ɗayansu an jahilce su ba a san su ba a tarihi wannan dalilin yasa eh, ibn hajar yake isnadin hadisin yana da laushi wato hadisin nan kamar yadda ibn hajar ya faɗa rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya ruwaito shi yana kitabu zakat babul urubi idza kanat lit-tijara hal fiha zakatun al-imam abu dawud ya kawo hadisin a karkashin babin da yayi masa suna kaddarorin kasuwanci idan kana tijara idan mutum yana da wata kaddara ya aje ta da nufin ya sayar shin akwai zakka akan wannan kaddaran ko babu tambaya ne sai ya ce babi akan idan mutum yana da wata kaddara da nufin zai sayar da ita shin wannan kaddara akwai zakka akan ta ko ko babu sai ya kawo wannan hadisin na samura bin jundub hadisi na 1562 wato yanda isnadin hadisin ya zo domin gudugul marami bai zo da isnadi ba حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال وذا شين إسناد حديث واتو سمرة بن جندب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يجي أما بعض وسيعة ربطة ma 'ya'yansa shi samura bin ya ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna manzon Allah ya kasance yana mana umarni Musa habbai an nukhrij da sadaqa min alladhi nu'iddu lil bay'i min alladhi nu'iddu lil bay'i manzon Allah ya kasance yana mana umarni Musa habbai mu fitar da zakka daga kadarar da muka adana ta kadarar da muka tanada ta saboda musayar saboda sayarwa duk wata kadara da muka yi adanarta saboda musayar nan gaba to wannan kadaran manzon Allah ya ce mu fitar mata da zakka kuma ba wai al-Imam Abu Dawud kada ya ruwaito hadisin nan ba al-Imam Darqutni shi ma ya ruwaito yana sunan Darqutni babu zakati mali tijara wa suqutiha an al-khayr war raqiq lafazin al-Imam Abu Darqutni an samura bin jundub qala yace bismillahir rahmanir rahim wasiƙa ce ya rubuta shi samura bin jundub bismillahir rahmanir rahim min samura min samurata bin jundubin ila banihi wannan takarda daga samura dan jundub ne zuwa ga ƴaƴansa salamun alaikum haka ya rubuta amma ba'du bayan haka ku sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu sahabbai bi ratiqir rajuli aw al mar'ati idan mutun yana da bayi koko idan mace musulma tana da bayi hum kiladun lahu waɗannan bayi wato ya zama suna hayayyafa suna masa suna hayayyafa masa domin idan kana da bawa bawan ya haihu dan ɗansa ma bawa ne gare ka wa hum amalatu la yuridu bai'ahum amma waɗannan bayi waɗanda mutum ya mallaka suna ta hayayyafa mutumin ba shi da niyyar ya sai da su ba shi da wannan nufi a zuciyarsa illa dai kawai waɗannan bayi ya adana su ne saboda su rika yi masa aiki fa kana ya amuruna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni an nukhrij anhum min as-sadaqati shay'an mu rika fitar da zakka game da waɗannan bayi wa kana ya amuruna an nukhrij min ar-raqiq alladhi yu'addu lil-bay' na'am manzo Allah yana mana umarni kada mu fitar da zakka ga bayin da muka adana saboda su mana aiki kawai amma bayi waɗanda muka adana su saboda mu sayar to mu rika fitar musu da zakka shi shine lafazin da yazo cikin sunan dara kutun kamar wasiya ce ta samura bin jundub ga yaransa yayi bayanin haka sannan hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Tabrani cikin al-Mu'jam al-Kabir hadisi na 729 da kuma sunan al-Kubra na al-Imam Baihaqi kitabuz zakat al'imamu zaila'i yana da littafin da ake kira nasbun raya shi wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana da cikin littafai da suke bayanin darajar hadisi musamman hadisai da aka gina hukunci da su hadisai waɗanda aka gina hukunce-hukunce da su na shari'a al'imamu zailayi yana magana akan waɗannan hadisan da ingancinsu da rauninsu don haka yasa a talfisul habir na ibn hajar nasbur raya al'imamu zailayi nailul autar na limamu shaukani waɗannan littafai kamar irin su subulu salam duk suna bayanin darajar hadisi al-imamu zainai ya ce wannan hadisin da ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram sakata anhu abu dawud babban malamin hadisi da ya ruwaito shi shine al-imamu abu dawud baya da cewar akwai al dara kutuni akwai al-imamu baihaqi to kasancewar al-imamu abu dawud ya ruwaito hadisi Alimamu abu dawud yakan yi bayanin darajar hadisi idan ya ruwaito shi amma sakata anhu game da wannan hadisin na samun bin jundub Alimamu abu dawud da ya ruwaito sai ya shuru malamai suna da wannan hikima malami yakan ruwaito hadisi sai ya korafi kan hadisin wannan hadisin bai inganta ba ko wannan hadisin yana da illa amma Alimamu abu dawud da ya ruwaito hadisin sai ya shuru wannan wata hanya ce da malamin hadisi ke nuna matsayinsa game da wani hadisi ba zai ce a ba ba zai ce a ba ya dai shiru kan hadisi ba wai bai san matsayin isnadin hadisin ba sannan al'imamun imam ba munziri ku wanda ya zo bayan zamanin al'imam Abu dawo shi ma ya kawo hadisin nan sai ya shiru amma akwai Abdul ɗaya daga cikin malaman hadisi yana cewa ya yi korafi game da isnadin hadisin ya ce kubaibun hada laisa bi mashhurin wala na'lamu rawa anhu illa ja'far bin sa'd wa laisa ja'faru mimma yu'tamadu alayh mutane guda biyu da suke cikin isnadin hadisin nan suna da aibu yace akwai kubaibu kubaibun ba bai shahara ba masana hadisi bu san da tarihinsa wato bu san da tarihinsa ba kuma babu wanda ya rawaito hadisin sai dai Ja'far bin Sa'd shi ma Ja'far din masana hadisi ba su dogaro da riwayarsa wanda ke nuna cewa hadisin dai yana da aibu to amma ba duka malamai ne suka aibanta wannan hadisin ba akwai ibnu abdul barri wanda shi ma babban malamin hadisi ne a tarihi kabarin da shi al-imamu zailai yayi magana a kansa cikin littafin nasbur raya mujallad bi shafi na 376 al-imam ibnu abdul barri ya ce hadisin nan isnadin yana da kyau kaga tun da an samu wadanda suka ce isnadin hadisin yana da kyau don haka yasa ibnu hajar ya dauko hadisin sai yasa cikin bulugul maram a matsayin hujjar cewa wajibi ne a fitar da zakka madukiyar da aka adana ta saboda sayarwa dukkan wata dukiya da mutum ya adana don ya sayar wajibi ne ya fitar masa zakka me dalili wannan hujja ne me dalili saboda cewar samura bin jundub kana ya amuruna an nufuri da sadaka min alladhi nu'iddu lil bayt samura bin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umarni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka tanada ta don sayarwa kaga idan aka ce manzo yana umarni ga sahabbai umarnin annabi wajibi ne wannan babu shakka hujja ce daga cikin hujjoji guda guda takwas muhimmai waɗanda malamai suke kafawa akan cewa dukiyar da mutum ya adana ta don kasuwanci da wannan niyya a zuciyarsa wannan dukiya akwai zaka a kanta wajibi kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna a tarihin musulunci galibin malaman suna suna cewa duka wata kadara da mutum ya adana saboda sayarwa kowace kadara mutum ya adana saboda sayarwa wannan kadara akwai zaka a kanta in ka duba littafin ibn qudama al-mughni yana babu zakatul tijara akwai babi da yayi saboda zakkan kayan kasuwanci a littafin al-mughni mujallad na biyu shafin 335 ibn qudama da wasu malamai da dama sun kirga manyan manyan mutane waɗanda ke da wannan fahimta manyan mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke cewa akwai zakka game da kadarar da aka yi adana saboda sayarwa da farko akwai sayyiduna umar bin khattab sayyiduna umar al-faruq radiyallahu anhu sayyiduna umar sa ita ce wajibi ne a fitar da zakka ma dukiyar da mutum ya adana ta don ya sayar na biyunsu shine abdullahi bin umar dan sayyiduna umar ɗaya sannan akwai abdullahi bin abbas wanda shi ma sahabi ne kuma a da'imatul mazahib al-arba'a kuma duk mazhabobin nan guda hudu mazhaba ta al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa wadannan mazhabobi gaba daya akasarin malaman su ba dukkan su ba akasarin malaman su suna da wannan fahimtar akan cewa dukiyar da ka adana ta don ka sayar akwai zakka akan ta wajibi ne ka fita. sannan in ka dawo ga tabi'ai fa ibnu qudama ya kirga akwai sa'id ibn musayyib akwai urwatu bin zubair akwai alqasim bin muhammad akwai ubaydullah bin abdullah bin usba akwai kharija bin zaid akwai sulaiman bin yasar abu salama bin abdurrahman bin auf kasirun min tabi'in tabi'ai da yawa waɗanda suke da fahimtar cewa idan dai ka adana wata dukiya don ka sayar wajibi ne kai mata zakka kamar ibrahim bin yazid an-nakhai abdurrahman bin umar abdurrahman bin amrin al-auza'i akwai sufyanu sauri wa gairu ibnu kudama ya kirga sunayensu cikin al-mughni haka ma al nawawi ya kirga sunayen waɗannan manyan malamai waɗanda suka gabata a littafin sa al-majmu' a na biyar shafi na 47 haka ma abu ubayd a kitabul amwal ya kawo hadisi na 1192 kaga ke dan malamai na cewa akasari akasari masana a tarihin musulunci sun ce idan ka adana dukiya don ka sayar wajibi ne kai mata zakka amma me ya dalili ta ibnu hajar ya kawo hadisi guda ɗaya a littafin gududun mara wanda ya ishe ka kaga bai ce maka hadisin bayi da kyau illa dai ce layyinul hadis bi ma'ana layyinul isnadi wato isnaduhu layyin ya nuna cewar hadisin da ya kawo a bulugun maram isnadinsa bai yi ƙarfi ba ka duba adalcin malaman hadisi idan ya faɗi magana sai ya faɗi matsayin wannan magana da ya kawo ya ce ga hadisi da ke nuna cewar wajibi ne idan an tana da wata dukiya don a saida wannan dukiyar dole a masa zakka amma fa hadisin isnadinsa yana da laushi kaga ya yi adalci ya gama ba da amanar ilimi allah ya masa rahama amma ba wannan ne kadai dalili ba dalilan suna da yawa sai dai shi ba zai kawo su ba domin littafin bulugul maram ya yi ne saboda wato kananan ɗalibai waɗanda za su iya karantawa su gama shi a lokaci guda amma in kana son ka bincike dole sai ka shiga waɗancan manyan littafai dalili na farko shine hadisin samura bin jundub inda ya rubuta takarda ma 'ya'yansa amma ba'du fa inna rasulullahi kana ya'muruna an nukhrija sadaqa min alladhi nu'iddu lil bayt manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka yi tanadin su saboda sayarwa wal amru lil wujubi fa kanat zakatu wajiba tunda annabi yana umarni ga sahabbai idan sun tana da wata dukiya don su sayar su fitar da zakka me matsayin wannan umarni wajibi saboda kai sa, zakka game da kadara ta kasuwanci wajiba ce dalili na biyu akwai hadisin abu zarar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ibli sadakatuha wa fil ganami sadakatuha wa fil bakari sadakatuha wa fil bazzi sadakatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwan da ake fitar musu da ya ke cewa rakuma zakka tana kansu awakai zakka tana kansu shanu ma zakka tana wajaba a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fil bazzi wato tufafi na sawa zakka tana kansu kaga wannan kalma na tufafi na sawa an samu ƙarin abinda da zakka ke hawansa baya ga raƙuma da shanu da awakai ashe tufafi na sawa ma zakka na hawa kansa kamar yadda imamu nawawi ke faɗa cikin tahdhibul asma'i wal lugat yana cewa hiya siyab allati hiya amti'atul bazzaz da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa fil bazzi sadaqatu tufafi ma idan an tara ya kai nisabi za a bada zakkansa hadisin yana al-musnad imam ahmad yana mujallar na biyar shafi na 179 kuma yana sunan daraqutni kitabu zakat babu laysa fil khabara wa sadaqa hadisi na 26 har zuwa 28 duk da cewa daga cikin masana hadisi akwai ibn al-qattan wanda ke cewa hadisin isnadinsa yana da rauni yanda al-imam zailai yayi magana cikin nasbur raya a mujallal nabi shafi na 440 al-imam al-hakim ya rawaito hadisin abu zar al-gifari dinnan a littafin sa al-mustadrak <clears throat> yana kitabu zakat babu zakatil baha'im wal habbi al-imam al-hakim ya kawo hadisin da isnadi kashi biyu ya kawo hadisin abu zarar gifari da isnadi kashi biyu aka samu ƙari. a ɗaya daga cikin isnadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man rafa'a darahim aw duk wanda ya zama wato yana da sulallan azurfa yana da sulallan zinari la yu'idduha li garimin bai tana da waɗannan sulalla saboda wani ya zo ya karbi bashi ya bashi ba wala yunfiquha fi sabilillah sannan ya adana waɗannan sulalla baya bayar da zakansu ba huwa kanzum biki yau mai kiyama ta taskace da ya adana wanda da ita za a masa azaba a ranar tashin kiyama wannan dai daga cikin isnadin da al hakim ya kawo cikin al sai al hakim ya ce kilal isnadai ne sahihai kowanne daga cikin isnadi biyu dinnan ya inganta hadisin Abu Zar al kaga al-Imam al-Hakim ya inganta duk da cewa akwai wanda yake ganin hadisin yana da rauni haka al-Imam al-Bahaqi shi ma ya kawo hadisin cikin As-Sunan al-Kubra kitabu zakati babu zakati tijara kaga an samu hadisi biyu hadisai biyu kenan ga hadisin Samura bin Jundub da muka karanta cikin Bulughul Maram kuma ga hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna cewa hatta kadara idan mutum ya adana ta kamar tufafi idan ya adana da nufin ya saida kuma ta kai lissafi sai ya ba da zakanta dama sharaɗinsa kenan in dai mutum ya adana da nufin ya kayar shine abin da samura ya faɗa ma nu'idduhu abin da ya zama mun yi tanadinsa ne lilbai saboda mu saida ba mu yi tanadinsa don mu yi amfani da shi ba duk abin da kai tanadin saboda kai amfani da shi wannan ba a maganar zakka a kansa ana batun zakka ne akan abin ka yi tattalinsa ka adana shi ne saboda ka saida idan nufinka kenan ka saida wannan abin to zakka tana kan shi dalili na ku shine hadisin da mun riga mun karanta a farkon wannan kitabun zakat hadisin Abdullah ibn Abbas muttafaqun alayh yana al bukhari kitabu zakat babu jubi zakat da kuma sahih muslim kitabun zakat babu du'a ila shahadatayn wato lokacin da mu'azu bin jabalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yaman mu'az bin jabal yace ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aike ni zuwa yaman faqala sai yace min innaka ta'ati qauman min ahli alkitab wurin da zaka tafi ya kai mu'az wuri ne na jama'a waɗanda suna da littafi wato ahlul kitabi ne ba wai kafirai masu matsafa bane ba wai kamar masu bautan gumaka ba su mutanen yaman dama can suna da addini da yawa yahudawa sannan akwai kiristoci kamar yankin nafiran don haka yankin yaman tun a zamanin jahiliya suna riko da addini suna da littafi don haka yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mu'azu zuwa yaman sai da ya masa ishara ya karantar da shi yanayin gurin da zashi ya gaya masa cewa wurin nan da na tura ka ka san yanda yake kafin makaci mutane ne waɗanda dama can suna da littafi suna da ilimi sun san Allah fa amma sanin da suka yi ma Allah gurgun sani ne fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah abu na farko da zaka kira su shine su gyara ma sanin da suka yi ma Allah su shaida cewar Allah dai ya cancanta a bauta ba wa anni rasulullah kuma su shaida cewa ni manzo ne na Allah domin ba yahuda yana iya ce maka la ilaha illallah amma dai ba zai ce muhammadur rasulullah ba haka nan shi ma nasara ba zai faɗi ba amma sun yadda akwai annabawa waɗanda Allah madaukaki ya taɓa turowa kamar annabi Musa alaihi salam annabi Isa amma ba su yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan mutum bai yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba musuluncinsa bai inganta ba saboda haka abu na farko da za ka kira su shi da su gyara ma a ƙida su yadda Allah ɗai ne shi ya dace a bauta musannan ni zo ne na Allah fa'in huma ba'uka lizalika idan sun bi ka sun amsa maka to sai a je gaba amma in busu amsa ba kar ma a je gaba fa'alimhum anna Allah aftaraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane yini da dare kowace rana za a yi salloli guda biyar wannan yana zuwa bayan kalmar shahada idan mutum bai karbi musulunci ba baka ce mara yayi sallah sai ya karbi addinin musulunci kafin za ka yi mara umarni da yin sallah fa in hum aqa'u li zalika idan sun yi biyayya ga hakan sun yarda za su yi sallah sai a je wato na uku fa a'limhum anna Allah aftaraba alaihim sadaqa sai ka sadar da su cewa Allah ya wajabta sadaka tukhad min abniyaihim za a karbe ta daga mawadatan su wato Allah ya wajabta zakka akan mawadata fa turadu fi fuqara'ihim amai da wannan zakka ga matalautan su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafazan da ya ga da ya gaya ma mu'azu yana cewa fa'alimhum anna Allah taraba alaihim sadaqa fi amwalihim Allah ya farlanta musu sadaka ga dukiyarsu shi yasa a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa wa iyyaka wa kara'imi an wa kara'ima amwalihim ka kiyaye wato ragowar dukiyansu ragowa ta dukiya bayan sun fita zakka wata ki da'watal mazlum ka kiyaye dukiyarsu mafi daraja duk yana daukan wannan ma'ana idan ka tashi karban zakka sai ka karbi matsakaici ba wanda yafi daraja ba amma dai kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta al-amwal malamai suna kafa hujja da ita akan cewa wannan kalma ta shafi dukkan wata dukiya ta shafi dukkan wata dukiya ba wai sai dai raguma, da shanu da awakai su ne kada yake bidda mazaka ba dukkan wata dukiya zakka tana kanta wannan dalili ne wanda malamai suke kafawa wato hadisin mu'azum ibn jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa kasar yaman wannan hadisin yana zama hujja da take tabbatar da cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya adana ta saboda sayarwa to sai aka dawo ga hadisai al-mawqufa hujjoji da suke tabbatarwa lalle akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda ya sayar ta sashin tarihin su kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ake kira al-adillatul mawqufa dalilai waɗanda ba su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sun tabbata wajen sahabbai dalili na farko shine a hadisin da ya zo cikin al-musnad da ahmad da kuma al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq kitabu zakati babu zakati min al-urub haka nan sunan dara qutni yana kitabu zakat babu ta'jili sadaka qabla al hadisin abu amr bin hamat an abi wanda ya rawaito hadisin nan wani tabi'i ne da ake kiransa hamasu bin amrin ya ba da labarin wani abu da ya auku zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina umar sayyidina umar yana shugabanci hamasu bin amrin ya ce kuntu abi'ul udma ni na kasance kasuwanci na shine in rika sai da fatu ina sai da fatu wal ji'aba da kuma wato gidan kibiya kamar gidajen da ake sanya kibiya kwari yana saka shi abin da ya shafi kamar dangin fata irin kamar yanzu a ce mutum ya yi jaka ta fata to a zamanin da wanda ke harkan fata abin suke da alaka da fata yana da shi dama harka sake nan duk wata sana'a da ta shafi fata famar rabi umar ibn al sai sai na umar ya zo wucewa gare ni wato kamar sai na umar ya shiga kasuwa ya bi ta inda rumfar wannan tabi'i yake hamasu bin amrin da ya bi ta inda rumfarsa take fakala sai sai na umar ya ce masa addi ta malika ka bayar da zakkan wannan dukiyar taka fatun nan da kake saidawa ka ba da zakkan su sai na ce ya amiran mumini ya kashi shugaban masu imani inna ma huwa fil adam ai sana'a ta gaba daya fata ce kawai kaga yana nufin cewa ai zakka ta takaita ne ga raguma da shanu da awakai zinari, azurfa wannan ai fata ce fata ce kawai nake saidawa kalu sai sunna umar yace ku ka ta farashin kowace fata <clears throat> ka ta farashin kowace fata da kake saidawa misali idan yana da fata daban-daban ta kai kamar guda ɗari ko jakankuna da aka saka ko kwari da sauransu sai ya kirga da farashin kowane yana rubutawa inda sai na umar yana gaya masu gayan da za ka fi da zakan ka kirga fatun da kake tare da su sannan ka kimanta farashin kowace fata sun ma'akarijin sadaka ta sai ka fitar da zakan wannan fatan da naka gaba ɗayanta wannan abu ubaid ya kawo labarin hamasu bin amrin dinnan a cikin kitabul amwal abu ubaid ya kawo labarin cikin kitabul amwal babu sadaqat fi tijara inda ya rubuta babi akan zakka da take wajaba akan kayan kasuwanci hadisi na 1179 ibnu kudama a littafin al-mughni babu zakati tijara mujallal nabi shafiyan 335 da ya kawo labarin sayyidina umar dinnan ya taho rumfar wannan tabi'i da ake kiransa hamasu bin amrin ya ce masa kafin da zakka game da waɗannan kaya da kake saidawa ibn kudama ya kawo labarin cikin almuguni sai ya ce wa hazihi qissatun yashtahiru misluha wa lam tunka wannan fa labari ne wanda aka ce shugaban musulman duniya ya shiga kasuwa ya je rumfar wani ya ce masa kafin da zakka ma wannan abin da kake saidawa sannan har sayyiduna umar ya bar duniya ba a samu labarin wani sahabi wanda ya yi suka ga sayyiduna umar kan abin da ya yi ba yaya kai umar za ka kara mana wata zakan da babu ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo ai ana zakka ne game da rakuma da shanu da awakai zidari azurfa yanzu ka kara mana dan eh, kasuwa ma ya kimanta farashin kayan sa ya fitta zakka ina hujja ba a taba samun wani sahabi wanda ya musanta masa ibn umar abin da ya aikata din nan ba ibn kudama yace kuma fa a kasuwa sayyidina umar ya faɗi wannan magana amma har ya kai ga mutuwar sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ba a samu wanda ya suka gare shi ba sai ibn kudama yace fa yakunu ijma'an saboda haka sai zama wannan gaba ɗaya fahimtar sahabbai ne gaba ɗayan su domin sahabi baya kyala barna kowaye ya aikata ta sai ya faɗi gaskiya inda a ce abin da sai na umar ya aikata ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rasa sahabi guda da zai taho yayi korafi yayi suka ga abin da sai na umar yayi ba وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه فإن ابن yana kafa dalili da wannan. yana martani ga wanda ke ganin cewa ai babu zakka ga dukiyar da aka yi ta don kasuwanci tun daga abin da ya aku zamanin sai na umar allah ya kara masa yarda sai da umar yana shugabanci ya tafi kasuwa ya tarar da wani tabi hamasu bin amrin ga umarnin da ya bashi ya kimanta kayan da yake saidawa farashin su ya kirga ya rika sai da zakka saboda haka an samu labari daga babban sahabi shi shine sayyidina Umar bin Khattab kaga sai zama hujja wannan shine dalili na hudu dalili na biyar shi ne labarin Abdurrahman bin Abdin al-Qari Abdurrahman bin Abdin al-Qari a zamanin sayyidina Umar yana da babban matsayi shi ne wanda ke kulawa da baikin mali wanda da kansa yake faɗa ya ce kuntu ala baitul mali zamana Umar ibn al na kasance ni nake kulawa da baitul mali shi ne wanda ke tsaron asusun gwamnati a zamanin sayyidina umar <clears throat> fakana idza kharaja al-afa'u jama'a amwal at-tujjar thumma hasabaha shahidaha wa ga'ibaha thumma akhadha zakat min shahid al-mali ala al-shahid wal ga'ib yana bada labarin abin da yau a ku zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda yace idan shekara ta yi sai na umar yana haɗa dukiyar wato attajirai yana sa attajirai su kimanta yawan dukiyarsu su kimanta da wanda kenan da wanda baya kamar misali mutum yana da rakuma sun kai dubu amma ɗari biyar suna gari ɗari biyar ba sa nan ko sun yi tafiya ko sun tafi kiwo to dai za a kimanta da wanda kenan da wanda baya nan a cire zakka daga cikinsu yana ba da labari zamanin sai na umar shi ne ke kulawa da baitul mali kaga an samu dalili har yanzu wanda ke nuna cewa zamanin na Umar an da zakka ma dukiyar da aka tanada ta saboda kasuwanci sannan ta fashin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yana cewa ma kana min raqiqin aw bazdin Yuradu bihi tijara fa fihi zakat Abdullahi bin Umar wanda shi ma sahabi ne dan sayyidina Umar bin Khattab Allah ya gara musu yarda yace dukiyar da ta zama ta shafi bayi idan kana da bayi au bazdin ko kana sai da kyalle tufafi yuradu bihi tijara wanda kasuwanci ake da shi kamar yanzu ne zaka samu mutum yana da shago na tufafi a tamfofi shaddodi da sauransu abdullah bin umar ya ce in dai nufinka ba wai ka ɗinka wannan tufafin ba ne ka saka ko ka ɗinka ma iyalinka ko 'ya'yanka don daga niyyarka ake ganewa idan dai nufinka shine ka sai da waɗannan tufafin abdullahi bin umar yake fafihi zakatu to zakka tana nan ta waje ba a wannan tufafi da kake ba. saboda haka ya kamata duk shekara ka kimanta yawan kyallan da ka mallaka gaba ɗayansu da wanda ke nan da wanda baya nan kamar yadda ya zo cikin bayanin abdurrahman bin abdin alkari ka kimanta hajarka da take nan da kuma hajar da ta nan a kimanta farashinsu a yi musu kuɗi a fidda zakansu haka na jabir bin zaidin annahu qala fi mithli zalika kawwinhu bi nahwin min thamanihi yawma hallat zakatu yana cewa idan ka tashi fidda zakka zaka kimanta farashin kaddarar da kake rike da ita a farashin wannan rana da zaka fidda zakka ba ranar da ka sayo ta ba sun ma aka rike zakata sannan suka fi da zakansa tana yiwuwa ka sayo wata atamfa a dubu biyu amma shekara da ta zo lokacin za ka fi da zakka a wannan rana ita wannan atamfar farashinta ya kai dubu biyar to ba za ka kimanta wani farashin a matsayin dubu biyu da ka saya ba sai dai farashin dubu biyar da ake sai da wannan atamfar a kasuwa a ranar fa ku bi nahwin min samanihi yau hallat fihi zakatu ranar da zakkan take ba farashin wannan ranar za a ba mu kayan gaba daya za a rubuta kina a takarda ina da kaza ina da kaza ina da kaza kowane da farashin sa na kasuwa a ranar yace sun ma aka rike zakata sannan sai ka fi da ka kaga an samu hadisin Abdullah bin Umar kenan sannan Abdullah bin Abbas shi ma sahabi ne kana yaqul yana cewa la ba'sa bit tarabbusi hatta yabi'a wa zakatu wajibatun alayka idan ba shi da kudin da zai hidda zakan ba sai ya nemo ba shi bai ce babu laifi don an jira har dai zuwa lokacin da za a zai sai da kayan idan ba shi da kudin da zai hidda zakan don da yawa mutum yana da kaddara ta kai zakka amma bayi da kudin da zai hidda zakan to babu laifi don ya jira ya saida amma ba ya sani ta ya rubuta wasiya ko da na mutu zakka ta waje ba akan wannan dukiya zakkar shekara biyu ko ta uku ko shekara sai ya rubuta abdullahi bin abbas yake zakkan nan tana nan dai wajiba ce a kansa to waɗannan labarai da aka kawo gaga labarin sayyidina umar labarin ɗansa abdullahi bin umar labarin abdullahi bin abbas gaba ɗayansu abu ubaidin ya kawo su cikin kitabul amwal babu sadaka fi tijara hadisi na 1178 har zuwa hadisi na 1183 ya jera bayani akai kuma haka nan al bai al ya kawo labaran a cikin asunan sunan kubra dalili na shida wanda ke nuna cewar wajibi ne a fidda zakka ma dukiyar da aka yi tanadin ta saboda a sayar ne ijma'i da malaman sunna suka ba da labari akai malamai da yawa sun tabbatar da akwai ijma'i an samu ijma'i akai da farko akwai alimam Muhammadu ibn Ibrahim al-Munzir wanda ake kira ibn al-munzir yana da littafin kitabul ijma wani karamin littafi wanda ya rubuta matsalolin da aka samu ijma'in malamai wato aka samu haduwar fahimtar malamai a tarihin musulunci malamai sun hadu fahimtar su ta daidaito akan cewa wannan hukunci kaza ne a shafin 115 yace ajma'a ahlul ilmi masana a tarihin musulunci fahimtar su ta haɗu, ala anna fil urubi yuradu biha tijaratu zakata dukiyar da aka adana ta da nufin a kayar da ita da nufin za a yi fatauci da ita za a yi kasuwanci da ita don haka ana la'akari da niyyarka in dai ka tanadi wata dukiya don ka sayar to zakka tana nan ta waje ba a kai malaman suna sun yi ijma'i a kai idan hala alaiha haul idan dai shekara ta zagayo kan wannan dukiya ba wai daga lokacin da ka mallaka ba daga lokacin da dukiyarka ta kai nisabi mutum na farko ke da sannan akwai al’imamu ya Yahya bin Muhammad ibn Hubayra ibn hubaira shi ma yana da littafi muhimmi wanda ake kira al’ifafu an ma'ani sihah wanda ya sharhin sahihul Buhari da kuma sahihu Muslim hadisan da suka zo sahihu Buhari da sahihu Muslim yana daga cikin littafai wanda suke da muhimmanci ga mai kokarin sanin waɗannan littafai na alimamu bukari da musulun al'ifahul an ma'ani siha eh, mujallar na farko shafin 208 ya ce wa ajmaru ala annal uruba iza kanat littijara ka'ina ma kanat azzaka malamai sun yi itifaki akan cewa in dai kadara ta zama an yi nufin rikonta don a sayar mutum yana da wata kadara nufin da ya yi makadaran zai sai da ita ka’inat ma kanat kowace irin kadara kaga abin ne fada kowace irin kadara ta rike da nufin zaka saida to wajibi ne kamar ka bada zakka akai ajma'u ala zalika malaman sunna sun yi tafaki akan haka idza balaga ha nisaban min adh zahabi, aw al-warqi fa fihi rubu al-ushur idan kimar abin da ka mallaka din ya kai nisabi nisabin ko na zinari ko na azurfa wato shine ne rubu al-ushur idan dai ya kai kimar eh, zinari ko nisabin zinari ko na azurfa to za ka ba da rubo da ushur da ma'ana za ka kasa gida 40 ka ba da kashi ɗaya shi ne 2.5% za ka ba da kashi ɗaya cikin 40 na wannan dukiyar da ka mallaka kaga mutum biyu kenan sannan mutum na uku shine abu ubai mai littafin kitabul amwal abu ubai yana cikin malaman farko a littafin kitabul amwal yake fa'ala haza amwalu tijarati indana wa alaihi ajma'al musulmuna musulmai sun yi ittifaki zaka ta fardun wajibun fiha zakka tana wajaba farilla ce ga dukiyar da mutum ya adana da mutum ya da nan gaba sannan ibnu qudama shi ma a cikin kitabu eh, eh, al-mughni babu zakati tijara a mujallar yace tajibu zakatu fi qimati urubi tijara zaka tana wajaba game da kimar kadara ta kasuwanci ba kadara ce zaka bada ba kimar kimanta ta zaka yi idan mutum yana da tufafi na sayarwa zai kimanta farashin waɗannan tufafi din sai ya fi da zakansu ibn qudama yace fi qawli aktsari ahli ilmi wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tarihin musulunci al-imam bagawai cikin sharhu sunna mujallal na shida shafi na 53 shi ma haka yake yace wayan aqidul hawl fi mali tijara yawma yastarihi litijara yaushe ne zaka fitar da zakka din idan kana kasuwanci misali kana da shago yaushe ne zaka fitar da zakkan wannan shago yana aqidul hawl fi mali tijara yawma yastarihi litijara ranar da ka sai kayan ka yi kasuwanci ake la'akari da in shekara ta zagayo fa in lam yakun lahu fa in lam yakun ra'su malihi yawma idhin nisaban idan dama can dukiyarka ba ta kai nisabi ba kenan amma idan dama dukiyarka ta kai nisabi dukiyarka ta kai nisabi saboda ka sai ka fara kasuwanci daga lokacin ya yayi shagon ma wannan lokaci ne zaka sai damu zakka ba wai shagon ne kansa za a yi duba farkon bude shi sai ya shekara kafin a yi mai zakka ba wato hukunci biyu ne da farko idan dama kai din dukiyar da kake da ita ta kai tazi to ba a la'akari da cewa shagonka ya shekaru ko da shekaru. idan dukiyarka ta kai tazi dama to da zarar lokacin zaka yayi za ka kirga kayan da ke shagon gaba daya ko da a ce buɗe shagon bai fi sati guda ba saboda ai shagonka ne kai kuma tuntuni dukiyarka ta kai tazi saboda haka ba wai buɗe shagon ne sai ya shekara ba la nisabin ka kai kanka tun da dama can dukiyar ka ta kai nisabi yanzu idan za ka fita zakka sai ka rufe shagon na kwana ɗaya ko biyu ko kamar da alimamu bagawi ya faɗa ya ce sai ka gama ƙidayen duk abin da ke cikin wannan shagon sai ka lissafa shi a takarda in ka bar wani abu to a kansa ko Allah zai ma tambaya a kiyama don haka yasa rufe shagon ya fi dacewa a yi lissafin duk abin da ke cikin wannan shago fai za kammal haulu ya ƙumu ma fi yadihi min al'uru bi na ƙadil bala al'imamu bagawi ya ce farashin wannan garin shi za a yi la'akari da kayan da ke cikin shagonka ko kayan sayarwanka farashin kayan da ke wannan shagonaka sai a duba a garin nan nawa ake sai da wannan abin ba wai a abuja ko a Zariya ko a kano ba a garin da kake ne farashin wannan kaya Suka rubuta a takarda ina da misali eh, tamfa goma atamfar a garin nan kowace ga kudinta sai ya lissafi tun da guda goma ne sai ya hada ya rubuta haka zai koma yana kirga kayan da ke cikin shagon ɗaya bayan ɗaya in kana ra'su malihi arban fi nafta da attijara wa in kana ra'su malihi nabban fa yaqumu bi jinsi. idan ya zama dukiyar da take shagon naka ba mai tafiya da sauri ba ne ba idan dukiyar ba ta tafiya da sauri don akwai abin da za ka saye shi ya shekara uku hudu ba ka sai da shi ba to irin wannan dukiya za a kimanta yawanta a nemi sanin farashinsa a waje ba sai ka nemo wani ya taho ya ga ainihin dukiyar ta ba sannan ya ce wa in kana rasuhu malihi nabban fa yakumu bi jinsihi za a dubi irin wannan dukiyar sai a kimanta fa in balagat qimatuhu nisaban ukhrija rubu'ul ushr min qimatihi idan dukiyar gaba ɗaya bayan an hada lissafi sai ya nuna cewa ta kai nisabi to sai a cire ɗaya cikin arba'in na dukiyar da take shagon naka gaba ɗaya za a kasa lissafin da yake takarda ina da kaya kaza duk gashi a rubuce sannan kuma hada da lissafin canji da aka samu kayan da aka sayar kuɗi da ke hannu kashi da kake da shi sai a hada da lissafin wannan kuɗin da kuma kimar kayan shagon idan an hada lissafin gaba ɗaya sai a kasa gida arba'in a ba da kashi ɗaya ya ce wa illam tablo idan ya zama da aka hada lissafin gaba ɗaya dukiyar ta ba ta kai lissafi ba sai ce fala zakata alaihi hatta ya cimman nisabu babu zakka akan mai shago kenan sai an kai lokacin da dukiyarsa ta kai nisabi tunda wannan dukiya ba ta kai nisabi ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kamar da muka kirga wanda an samu waɗanda ma suke ganin cewa akwai ijma'in malamai kasancewar waɗanda ba su da wannan fahimta ku ne kuma ba daga cikin sahabbai tabi'ai aka same su ba daga baya ne shi yasa ma waɗannan malamai suke cewa an samu ijma'i kamar al'imam muhammad bin ibrahim ibn mundir haka al'imam ibn hubaira haka nan al'imam abu ubaidi waɗanda ke cewa an samu ijima'in malamai basa la'akari da cewar an samu saɓanin fahimta a bayan haka saboda waɗanda ake la'akari da iliminsu su ne sahabbai da kuma tabi'ai idan ya kasance daga sahabbai da tabi'ai ba a samu waɗanda ke da wannan fahimtar ba sai a ce to akwai ijima'i kenan na malaman sunna akan cewa ana fitar ma ana fitar ma da aka yi tanadin ta don a sayar ana fitar mata zakka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد الحمد لله mun kirga malamai waɗanda suka yi magana cewa an samu haduwar fahimta an samu daidaituwar fahimtar magabata game da cewa dukkan wata dukiya da aka yi adanarsa saboda a sayar zaka tana waje ba a kanta daga cikinsu akwai ibn al-munzir a littafinsa kitabul ijma shafin 115 akwai ibn hubaira a littafin sa al-ifsahu an ma'ani sihah mujallar na farko shafin 208 sannan akwai abu ubaidin a littafin sa kitabul amwal matsala ta 2,200 sannan mutum na hudu shine ibn kudama a littafin al-mughni yana babu zakat a mujallar na shafi na 335 mutum na biyar shine ibn taymiyyah bayanin bayaninsa yana cikin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 16 yace wa amma al-urubu allati li tijara fa fiha har qaddaru li wadanda aka rike su don a sayar zakka tana waje ba a kansu labarin bayani ibn al munzir ajma'a bil ilmi anna fil urudin allati yurad biha tijaratu zakata idha hala 'alayha al alhawlu ya kawo labarin sayyidina Umar ya kawo labarin abdullahi bin Umar ya kawo labarin abdullahi bin Abbas wadanda dukkan su sahabbai ne Ibn Taymiyyah ya kafa hujja da al-fuqaha sab'a masana fiqihu mutum bakwai da suka yi fice a tarihin musulunci a zamanin tabi'ai ya kawo ya kirgama sunayen tabi'ai kamar al-Hasan al-Basri Jabir bin Zaid Maimun bin Mihran al-imam tawus al-imam an-nakhai al-imam thawri al-imam al-auza'i al-imam abu hanifa al-imam ahmad bin hambal, ishaq bin rahawai hadda abu ubaid mai kitabul amwal to bayan ya gama haka sai cewa wa hukiya an malikin wa dawud akwai fahimtar da aka ruwaito daga al'imamu malik da kuma al'imamu dawud wanda ba sa cikin sahabbai da kuma tabi'ai amma akwai fahimta da aka samu suna cewa la zakata fiha ba a fitar da zakka matukiyar da aka rike ta saboda a sayar duk da cewa shi al-Imam Malik ba kai tsaye abin da ya faɗa ba kenan shine abin da Ibn Taymiyyah ya magana akai wa zakara min al-adilla Ibn Taymiyyah ya kirga dalilai waɗanda suke tabbatar da lallai idan dukiya an rike ta saboda a sayar wannan dukiyar dole a fitar mata da zakka ya kawo dalilai har da labarin sayyidina Umar lokacin da ya shiga kasuwa ya tarar da wannan taji da ake kiransa hamasu bin amrin ce mar umarni da ya cire zakka game da fasu da yake sayarwa ce mar rabi umar fa qala addi ta mali ka qultu mali illa ji'abun wa udmun umar ya zo wuce rumfata yace min in fidda zakka sai ce masa ya amiran mu'minin ai bana sai da komai illa fatu kawai a ce a fita zakka mu fata sai na umar ce kawwin ha thumma zakata ha ka kimanta farashin fatun da kake saidawa sannan ka bada zakar su sai ibnu taymiya bayan ya kawo labarin sai dan umar shi ma sai ya ce washtaharatil qissatu bila munkari bila munkari washtaharatil qissatu bila munkari wannan labari da sai na umar ya shahara ba a samu wani sahabi wanda ya musanta mara hukuncin da ya yi ba fahuwa fahiya ijima'un saboda aka sai ibn taymiya ya ce don haka wannan ya nuna cewa sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda sayarwa to sai kawo bayani game da al malik ya ce wa amma malikun shi al-imamu malik bai ce ba za a ba da zakka game da dukiyar da aka rike don a saida ba bai faɗi haka ba fa mazhabuhu anna tujar ala jismai abinda na umar ya faɗa shine wato ga mazhabar al-imamu eh, eh, ibn taymiya abinda ya fada mazhabar al-imamu malik tana cewa dukiya ta sayarwa iri biyu ce dan kasuwa iri biyu ne mutarabbisun wa mudir akwai dan kasuwa wanda ke gudanar da harkan kasuwancinsa ya saya ya sayar duk abin da ya saya bai zama yana tafiya duk abin da ya saya zai sai da shi wanda shi ake kira mudir al-mudir shine wanda ke gudanar da harkan kasuwancin abin da ya sayo zai sayar gobe ma ya koma ya sayo ya sayar jib ma ya koma ya sayo ya sayar wannan shi ake kira al-mudir al-imamu malik yace shi wannan zakka tana waje ba kansa to amma dan kasuwan da ake kira al-mutarabbis shine mai jira fal-mutarabbisu huwa alladhi yashtari as-sil'a wa yantaziru biha al-aswaq mutum ne zai tafi ya sayo wata kadara ya zauna jiran ranar da za a sai wannan kayan faruba ma a kamatin sila'u inda hussein sau da yawa akan samu mutumin da kaya zai zauna a wurinsa sai ya yi shekara da shekaru mai sai da ba to wannan dan kasuwan shi ake kira al mai jiran a sai da kayansa wanda yana idan ya sai kaya shi kansa bai tamanin ya sai da wannan kayan yau ko gobe ko wata mai zuwa don kayan yakan shekara ɗaya ya shekara biyu ya shekara uku yace fa haza inda kula zakata alai a wajen al-imam malik duk mutumin da ke irin wannan kasuwanci na at-tarabbus zai sai kadara ya jefa da kadara din sai ta yi shekaru kafin a saida wannan ba zakka a kansa shine abin da al malik ya faɗa kaga ba ya ce duk wata kadara da aka aje da nufin a saida ba zakka bane al malik abin da ya faɗa ƙadarar da ya zama an sai saye ta da nufin za a sai da amma za ta shekara ɗaya biyu uku kafin a sayar wannan babu zaka a kanta illa an yadi a sila sai ranar da ya da wannan ƙadara fayu zaki hali amin wahidin ko da shekara goma wannan ƙadara ta yi a kasuwa zai fidda zakkan shekara ɗaya ne kawai shine abin da al malik ya faɗa hujjarsa ita ce anna zakata shuri'at fil amwalin namiya shi al-imam malik yana cewa ai zakka an wajabta ta ne ga dukiyar da take hayayyafa an an wajabta zakka ga raƙuma saboda suna hayayyafa shanu suna hayayyafa awakai suna hayayyafa to fa idza zakat ata kull amin idan aka ce wannan da ya sai kadara yana jiran ya sai da kuma za ta yi shekara da shekaru kowace shekara sai ya fitar mata da zakka sai ya ce wa kad takunu kafida tana yiwuwa ma lokacin da ya sai da wannan kadaran ya zama ya fadi al-imam malik yace naqafat an shira'iha fa yatabarra kaga ya samu cutuwa ga zakan da yake cirewa a kowace shekara sannan ga farashin kayan ma ya fadi saboda haka sai ya zama asara yayi don haka al malik ke cewa irin wannan babu zakka a kansa fa idza zukiyat inda al-bai'i fa in kanat rabihat farrihu kana kamilan fiha fa yukhrij zakata saboda haka ana da akari ne da ranar da aka sai da kaya din idan aka sai da wannan kadara din ya zama an ci riba kuma ko da ba a ci riba ba idan dukiyar da ta kai nisabi to zai fi da zakka daga wannan dukiyar zakan shekara daya wala yuzakki hatta bi abin nisabi ba zai fidda zakan wannan kadaran ba har sai ya sai da ita kuma ba zai fidda zakan ba har sai kudin wannan kadaran ta kai nisabi ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل أما المدير شيكو ميسيه يسير wanda ke da shago ko yake harkan kasuwanci yana siyo kaya yana sayarwa babu kayan da ke shekara a hannunsa wa huwa alladhi yabi'u sila fi asna'il hawl idan ya sai kaya ba zai shekara ba wannan kayan za a saida fala yastaqirru bi yadihi sil'atun babu wata kadara da take zama a hannunsa shine al-imam malik ce to shi wannan dan kasuwan fa hadha yuzakki fi sanatin jami'a. jami shi wannan kowace shekara sai ya fitar mashagonsa ko kadar da yake saidawa sai ya fitar mata da zakka yaj'alu li nafsihi shahran ma'luma ibn taymiya yace abinda da imam malik ya ce, idan shekara ta tayi to zaka ware wata guda tur ya hasibu ma biyadihi min as-sila wal ya dinga kirga kaddarorin da ke tare da shi na sayarwa yana rubutawa tsabar kudi da ke hannunsa ya hada lissafin da shi waddainin lazi alalmali istika ba su suka da yake bi su ma sai ya haɗa da su har da bashin da yake bi sai ya haɗa da shi idan dai wanda ake bin bashin an san ba wanda ke kin biya ba ne akwai yarda da cewa mutumin zai biya wai zakin jami sai ya haɗa duka sai ya musu zaka lokaci guda haza ki kana ya nufi fiye da asna da. wato wannan ya shafi dukiyar da ya zama tana hayayyafa kenan dukiyar da ya zama ana sayarwa ana sayowa dan kasuwan shine wanda zakkan take waje ba a kansa to wannan shine wato in ka lura kamar misali al-Imam Malik abin da ke cewa idan mutum yana harkan land yana harkar filaye idan mutum zai sayi fili dan da yawa mutane a yanzu suna da wannan hikima na adanar kudin saboda fili yana da wahala kai asara idan ka saye shi yana da wahala shi fili saboda mutane suna bukatar filaye musamman dai idan alƙarya ce ko wani babban gari saboda haka sai mutum ya dauki kudinsa miliyoyi sai ya sai fili sai ya aje ko ya sai gida wani kabo sai ya aje to a fahimtar al'imamu malik wannan fili da ya saya ya aje Tunda ba sai da shi zai yanzu ba kuma ko da ya sa a kasuwa filin yana iya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a saida ba ranar da aka saida filin ranar ne zai kirga zakka na shekara ɗaya tak ya bada shekara ɗaya kawai saboda wannan dukiyar ba dukiya ce da take wato da ake sarrafa ta yau da kullum ba a fahimtar al'imamu malik to a nan al'imamu malik shi kadai yake da wannan fahimta cikin magabata wanda ma masana ba su yarda da wannan fahimtar ba amma da yawa mutanen mu a kasan nan suna ɗauka kamar wannan fatawa ita ce mafi inganci alhali ba haka bane fatawar da tafi inganci ita ce duk wata kadara da mutum ya adana ta don ya saida a kowace shekara su ya mata zakka ba maganar wai sai ka sai da kadaran kafin nan zaka bada zakkan ta a wajen al-Imam Malik wannan fahimtar haka ne amma babu shakka malamai da dama suna kushe ma wannan fahimta saboda babu hujja a kanta babu abin da ya bambanta waccan kadara da kasa ya ka aji mutumin da ya sai fili na miliyan 100 ya aji bayan shekara goma ya sai da filin ya bada zakan shekara daya wannan fahimtar al-Imam babu hujja da ta bambanta shi da dan kasuwa mai shago wanda ke sai da kaya yau da kullum duk shekara an ce sai ya fi da zaka wancan kuma sai ranar da ya sai da filinsa ya fi da zakan shekara daya babu abin da ya bambanta tsakaninsu haza inda jumhur ya kono da kulli sana akwai malamin da ake kiransa a sheik salih bin fauzan littafinsa al-muntaka min fatawa mujallar nabi shafi na 309 ya ce al'arabi allati ya shari insan fili da mutum ke saya filaye da mutane suke saya la ta kharuju an ahadi salasati anwa' filaye da mutane suke saya ba sa fita ɗayan uku inda dai kaga mutum ya sai fili to yana ɗayan uku na ɗaya annawul awal ma ka fada huli sukuna ya sai wannan filin ne saboda ya zauna a ciki kana sayan fili saboda me saboda ka gina gida ka zauna fa hazihi la zakata fiha wannan babu zakka akai shine hadisin da muka karanta cikin bulugul maram wanda samura bin jundub yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu sahabbai dukiyar da muka adana ta da nufin kasuwanci za mu yi mata zakka kaga manzo Allah ya ware dukiyar da ka adana da nufin ka amfana da ita banda ita riga da ka saya don ka sa abinci da ka saya don ka ci fili da ka saya don ka gina gida ko gidan da ka saya don ka zauna wannan babu zakka shine abinda manzo Allah ya faɗa to wannan kashi guda ne na nau'in wato filaye da mutane suke saya ka sai fili saboda ka gina gida ka zauna la zakata fiha wadda fili babu zaka a kai ba a cewa duk shekara sai ka kimanta kudin filin da ka saya don ka gina ko da baka gina ba domin kana sayan fili niyya ce ake dubawa niyyar ka wannan fili zan gina gida ne tunda niyyar ka kenan ko da baka gina ba shekara ta yi babu zaka a kai innamal a'malu binniyati sannan ba a cewa kai zari ba a cewa kai zari misali mutum ne ya sai filaye guda hudu ma kama ka akan zai gina gida saboda kowace mata ta zauna a ciki ba a cewa to yayi zari ya zai sai gidaje har filaye hudu wanda fili ɗaya ma ya ishe shi saboda haka ɗayan nan ne kada ya kai mai rangwame ukun nan dole sai ya musu zakala niyyarka kowace gida za ka aje mata wannan kuma ba laifi ba ne saboda haka waɗannan gidaje guda hudu tun da niyyarka ka za ka gina gida ne ka zauna babu zaka a kai amma idan ya zama kana da wata niyya ta daban to shi ne wanda za a ce an shiga nau'i na biyu wanda malamin ya ce a an النوع da أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب ya sai filaye ne da nufin sai سيدا yana ya sai filaye ne da dukkan kasuwanci yana fatan ya samu riba a kai wanda mutane suna yin haka mutum ya sai fili saboda ajiyar kudi nan gaba zai sayar a duk shekara wannan fili sai ka mai zaka duk shekara fa hadhihi uruhu tijara saboda kadara ce ta kasuwanci idan hala alaiha alhawl matakar shekara ta zagayo fa innahu yanzuru kam tusawi inda kamamil hawl shekara da cika za ka nemi masu harkan profati ka samu ƙwararru ka kira su kowane fili su je su duba su ce don allah filin nan kudinsa nawa yanzu a farashin yau sai ka rubuta wancan filin ma ka rubuta sai ka haɗa kimar lissafin ya rubu al'ushur min kimata hallati tusawi hafi wakati wakati tamamil hau kaga ana da akari da farashin ranar da za ka yi zakkan filaye a yau wannan filin zai kai nawa sai a rubuta wancan fa a rubuta duk shekara sai ya mai zakka saboda me saboda niyyarsa ya aje wannan fili ne saboda sayarwa kaga sabanin abin da shi al-Imam Malik ya faɗa <clears throat> nau'i na uku an yurida al-ardh allati ishtaraha lil istithmar bi ay ah, yu'mirha dakatin abu imaratin ah, sukuniyya li ta'jirha kamar misali mutane da dama sukan sai filaye don su gina akwai waɗanda suke gina plaza wani ya gina gidaje na haya to kaga wannan kamar shi ma wata hanya ce wato ta samun kuɗi ɗin adanar kuɗi ne sannan kuma ana samun wani abu na fitowa daga wannan filin ka gina gidan haya ana zama a ciki ko ka gina shaguna ana haya a ciki fa hadhihi la zakata fi asliha to asalin ginin da kayin babu zakka me yasa saboda ba mallakar ka kai kadai bace a ka'ida ta zakka baka zakka a dukiyar da kai kadai ka mallaka ba wanda shi ke nuna ma kuskuren mutanen da suke hidda zakka ma kudin adashi adashi ba mallakar mutum ba bane ba a zakka ga dukiyar da mutum bai mallake ta shi kadai ba ka'ida ne zama mallakar ka ce kai kadai don haka gidan haya da ka gina zaka ka ce mallakanka ne ko na'am to ai wani yazo zo ya baka kudi ya ce ba ni wannan zaki da ya karɓi ɗakin wannan ɗakin mallakansa ne kaga kenan kuna tarayya akan wannan gida da kai da mai haya don haka bai zama cikakken mallakanka ba don haka babu zaka akan shi asalin gidan haya din wa mazaka su fi ha zakkan tana fitowa ne ta ainihin rabon da ka samu a jikin wannan gidan haya shine hayan da ake biyan ka na shaguna ko na ɗakuna. fa iza qababa ya ujratiha ma yablughu nisab idan ya zama mutum ya karbi kudaden haya kuma kuɗaɗen sun kai nisabi wa hala alaiha alhawl shekara ta zagayo ko da kuɗaɗen ba su kai nisabi ba idan kai dukiyarka ta kai nisabi to dole ne duk shekara sai ka haɗa lissafin waɗannan kuɗaɗe na haya ka bada min hina a kadar ijara daga lokacin da aka kulla wato kasuwanci da mutum fa'in lahu zafi kaga an samu wato filaye kamar kashi uku kenan ko ko gidaje kamar kashi uku na farko gidan da ka gina da nufin ka zauna babu zakka ko filin da ka saya da nufin ka gina gida ka zauna ko yayanka su zauna baka dai nufin sai da shi ba kayan nufin in ma ka zauna ko iyalinka ko yayanka to wannan ba a cewa akwai zaka a kai na biyu filin da ka saya saboda adanar kudinka saboda sayarwa <clears throat> wannan akwai zaka a na uku shine filin da ka saya <clears throat> ka gina gidajen haya ko kuma shaguna ana biyan ka haya ana kamawa to asali waɗannan gidaje babu zaka a amma kudin hayan da ake samu akwai zaka a kai ibn al-usaymin shi ma cikin liqa'ul babil maftuh yana juz'i na 15 shafi na 14 ya ce idan shitarar insanu arban idan mutum ya sai fili littijara fa'alaihi zakatu kulli amin kowace shekara sai ya fi da zaka sawa'un za da ƙimatu ha'au na ƙasa ko da farashin ya faɗi sai ya fi da zaka ko da farashin ya haura sai ya fi da zaka yi kawai mu a kulla sana bi masu sawi a kowace shekara zai kimanta farashin wato waɗannan filaye da ainihin farashin wannan rana Suma in kana ladai himalun a faraja zakata hamin almadi da zai inda idan ya zama yana da wata dukiya sai ya cire kudin sai ya bada zakka ba dole sai ya sai da wannan kadarar ba misali yana da filaye da aka yi lissafi aka gano yawan zakkansu miliyan biyu ne sai zama dama a cikin asusunka akwai miliyan biyu sai ka cire miliyan biyu ka bayar kaga filaye baka sai da su ba abinda Ibnu usaimin yake fada kenan babu laifi don ka ba da kima saboda baka da ainihin abinda zaka bayar a jikin wannan abinda zakkan ta waje ba a kansa wa illam yakul ladayhi mal qayyada zakata fi kulli sana bi sanatiha idan ya zama lokacin zakka yayi kana da filaye ko kana da gidaje ya zama waɗannan gidaje an kimanta farashin ga abinda za a ba zakkan su miliyan biyu ne kai kuma baka da miliyan biyu ba dole bane sai ka ciwo bashi sai dai ka rubuta wasiya akwai bashin zakka a kaina wanda ba ni da shi a yanzu wa idza ba a ha'adda zakata limama ba shekara ta saka zagayowa baka samu miliyan biyu ba shekara ta biyu ta uku har aka kai shekara goma kowace shekara sai ka kimanta zakkan sai ka rubuta ana jin ka bashi saboda ka ranar da ka sai da filin sai ka haɗo lissafin zakkan shekara goma nan sai ka bayar da zakkansu wannan yana cikin eh, fatawa na ibn al-usaymin mujallal na 18 da 205 haka ma fatawa lajnati da'ima mujallal na 9 shafi na 334 dalili na bakwai daga cikin waɗannan dalilai guda takwas waɗanda malaman sunna suke kafawa akan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda kasuwanci wato ana la'akari ne da ayoyin al-qur'an ayoyin al-qur'an waɗanda suka zo da bayani a dunkule misalin su ita ce aya ta 267 suratul baqara malama suna suna kafa hujja da wannan aya ya ayyuhal na amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kodan suka kai imani ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu min ma kasabtum abinda kuka samu kaga samu ta hanyar kasuwanci ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu ta hanyar sana'ar ku wa min ma akharajna lakum min al da kuma abinda muka fitar muku da shi wato daga kasashi da tasashin noma wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid wannan ayan ta suratul baqara aya ta 267 in ka duba tafsirin ta musamman tafsirin ibnu jarir at ya dauko fassaran mujahid tabi'i ne yana cikin waɗanda malamai suke kirgawa da cewar suna da fahimtar akwai zakka ga dukiyar da mutum ya rike ta saboda kasuwanci da ya fasar ayar da sai ce abinda Allah madaukake yake nufi at-tijara al-halal at-tijaratu an halal anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu Allah ya mana umarni ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu al-imamu ya ce abinda Allah madaukake yake nufi sana'a in dai ka samu wata dukiya ta hanyar to dole sai ka ba da zakanta shine abinda Allah yake nufi amma sharadi Allah madaukake yace sana'ar mai kyau kaga ta halalce na wannan dalilin yasa malamai suke cewa ba a yin zaka ma dukiyar haram dukiyar da aka same ta ta hanyar haram ko sana'ar haram babu zaka a kanta saboda cewar Allah min tayyibati ma kasabtum wanda ya bude gidan caca da wanda ya bude gidan giya da wacce ta samu kudinta ta karuwanci wanda ya tara dukiya ta hanyar da Allah ya haramta babu zakka akai me yasa saboda Allah da ya shar'anta zakka ya ce mana min tayyibati ma kasab inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba don haka bayyuwa Allah madaukake ce a bada zakka ka dauka daga dukiyar haram ka bayar ba Allah ba zai karba ba mutum ne ya tara dukiya ta hanyar sata ta hanyar murdiya ta hanyar damfara sannan yake zai ba da zakka kaga kamar raini ne ga Allah subhanahu wataala barin samu duke ta hanyar da na ga dama sannan in baka tunda kai kana so ka karba kamar raini yake ma Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya sa sharadi min tayyibati ma kasabtu wannan fasarar al-Imam Mujahid kuma ya dace da zahiri nassin al-Qur'ani min tayyibati ma kasabtum Allah madaukaki bai ce wato eh, ga irin dukiyar da za ku ba da zakka kawai ba sai da ya hada da sana'ar da kuke yi ku bayar daga sana'ar da kuke yi idan Allah ya ce ku bayar bayarwa mafi daraja shine na zakka sannan ga fasaran Abdullah bin Abbas wanda shi ma Ibn Jarir ya kawo al-Imam Tabari eh, Ibn Abbas ya ce min atyabi amwalikum wa anfasihi wannan aya tana daukan ma'ana ta biyu idan kuka tashi ba da zakka kar ku bayar daga kazamin dukiya shine kamar misali mutum yana da eh, yana da yana da shanu yana da rakuma yana da awakai waɗanda zai ba da su sai ya dobe ramammu ko marasa lafiya wadanda sun kanjame sai ya ce karbi wannan shine zakala in za ka ba da zakka ka bayar daga mai kyau wanda ranka yana so ba a ce ka bayar daga mafi daraja ba amma dai karka bayar daga mafi kaskanta na dukiyar da Allah madaukake ya baka shi yasa a ƙarshen ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tayammamu al-khabitha kada ya zama kun yi nufin daukan kazami daga dukiyar wanda laftun bi aqidihi kuma da za a ba ku ba za ku karba ba illa an tugmi hu fihi sai ku rinsa kar ka bayar da abin da kai inda za a baka ba za ka ji dadin karba ba idan za ka ba da zakka ka bayar daga abu mai kyau don haka yasa idan kana da kuɗi za ka ba da sadaka inda hali ka dubi kuɗin wanda ya fi zama sabo shi ka zare ka ba ma Allah ka dubi wanda kai kanka ka rasa yadda za ka yi ka fatar da shi sannan sai ka ce ina albashiri ga wannan wannan yana nuna cewa almuradu bil infaqi az-zakatul mafruḍa wanda shi al-imam tabari haka ya faɗa a tafsirin wannan aya yana jami'ul bayan tafsir eh, mujallal na shafi na 80 yace ya'ani bi zalika jalla sana'uhu zakku min tayyibi ma kasabtum al-imam at-tabari yace abinda Allah yake nufi shine ku ba da zakka daga sana'ar halal wanda kuka tara dukiya ta hanyarta bi tasarrufikum imma bi tijara wa imma bi sana'a min zahabi wal fidda in ta hanyar kasuwanci na halal kuka samu dukiya to ku bada zakka sannan akwai aya ta 34 ta suratul tauba wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim wadanda suke adana zinari da azurfa ba sa bayar da hakkin Allah la yunfiquna fi sabilillah ba sa fatar da wannan dukiya ta hanyar Allah kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi. malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa zakka ake nufi saboda Allah ba zai maka azaba don ka kiba da sadaka ba tunda ita sadaka ai sunna ce ba farilla ce amma idan aka ce za a maka azaba saboda ka ki bayar da wani abu na dukiyarka mai ake nufi zakka dan ita ce bayarwan yake zama wajibi wanda umumul adilla na ayoyin alqur'ani suna gwada cewa zakka wajiba ce hatta ga sana'ar da kake yi dukiyar da ka samu ta hanyar sana'a akwai zakka akan ta wato zakka tana wajaba sannan a suratu tauba aya ta 103 Allah subhanahu wataala yace khudh min amwalihim sadaqa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim wannan aya tana nuna cewar Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga dukiyarsu kaga abin da Allah ya faɗa um, um, wato umumul adilla kamar da malamai ke cewa abu ne wanda Allah ya faɗe shi a dunkule khuz min amwalihim ka karbi zakka daga dukiyarsu ji Allah subhanahu ta'ala ka karbi zakka daga dukiyarsu don haka yasa al-imam al-mawardi a littafin sa al-hawil kabir a mujalla na uku shafi na 283 ya kafa hujja da wannan aya ya kawo aya ta suratul ma'arij aya ta 24 wanda Allah yake yabon bayi na kwarai Allah subhanahu ce yake wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wadanda a dukiyarsu akwai haƙƙi sananne akwai haƙƙi sananne a dukiyarsu. kaga an hada da dan kasuwa da wane ne kowa akwai haƙƙi sananne a dukiyarsa saboda sai malamin yace amwalu tijarati a amul amwal idan ana neman dukiya da tafi ganewa ba kamar ta kasuwanci fakana qaula bil ijabi in ma ana cewa akwai dukiyar da ta zama wajibi a bada zakka to ai babu kamar dukiyar kasuwanci wanda malamai suke cewa in ka dubi duniya a yau ka dubi duniya wata dukiya ce tafi yawa dukiyar da tafi yawa ba ta manoma ba ce ba ta masu kiwon raƙuma ba ce ba ta masu kiwon shanu ba ce ba ta masu kiwon awakai ba ce dukiya ce ta 'yan kasuwa in ana neman kasaitattun attajirai a duniya ba a kira makiyaya suwaye ake nema 'yan kasuwa ne za ka kirga mutum miliyan mawadata kafin ka kawo a kan wani makiyayi za ka samu dukkansu 'yan kasuwa ne to idan ka ce babu zakka ga 'yan kasuwa sai makiyaya kaga an waye gari waɗanda ke da dukiya a duniyar ba ta ba da zakka sai dai waɗanda ma suke ƙoƙarin yadda za su rayu da 'yan dukiyarsu kaɗan su ne aka wajen samu zakka wanda shine ya kai mu ga dalili na takwas wanda shine dalili na ƙarshe kiyasi malamai suna kiyasi game da dukiyar zakka game da dukiyar da mutum ya mallaka da nufin ya saida wato dukiyar kasuwanci eh, yanda ya zo cikin bidayatul mustahid a mujallar na farko shafi na 254 malamin yace al-qiyas alladhi i'tamadahu al-jumhur huwa anna al-urub al-muttakhadha lit-tijara malun maqsudun bihi at-tanmiya malamai akasarin malamai da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya rike da nufin ya saida dukiyar kasuwanci akwai zaka a kanta suna kiyasi da da dukiyar da mutum mallaka ta sashen raƙuma shanu awakai abu guda ya haɗa su in za a yi kiyasi abu guda ya haɗa su menene shine hayayyafa wanda ke da raƙuma suna hayayyafa wanda ke da shanu suna hayayyafa wanda ke da awakai suna hayayyafa to idan mutum yana kasuwanci ba dukiyar tana haihuwa kaga abu guda ya haɗa su fa ashbaha al-ajnas allati fiha az-zakatu bi ittifaqi sai zama duk malamai sun yarda da cewar wato waɗannan nau'ukan dukiya suna da kamanni alharsa mashiya wa zahaba wal da mai noma dukiyarsa na haɓaka ta dalilin noma ba kana iya shuka abin hatsin da bai wuce buhu guda ba ka samu buhu ɗari ko fin haka kaga dukiyarka ta ta haɓaka ta dalilin noma sannan haka nan ta wajen kiwo na raguma da shanu da awakai dukiyarka tana haɓaka tana hayayyafa idan mutum kasuwanci yake nan ma dukiyarsa tana hayayyafa don haka abu guda ya haɗa su tun da abu guda ya haɗa su ya zama hukuncin su ɗaya kaga ta sashin kiyasi ma dukiya da aka rike da nufin kasuwanci akwai zakka a kanta bisa la'akari da wannan kwatance da malamai suke da wato nau'ukan dukiyar da mutum ya rike ta sashin kiwo to wannan ita ce fahimta wacce galibin malaman sunna suke rike da ita kamar yadda muka ce hata daga cikin sahabbai an samu na Umar Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas aka kawo ga tabi'ai wala mukhalifa lahum min as-sahaba ba a samu wani sahabin manzon Allah da ya fito ya korafi da cewar zakka babu ita ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci babu zakka akai babu wani sahabi da ya faɗi wannan tunda ba a samu sahabi ba ko ijma'u min as-sahaba sai zama ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana idza nuqila an wahidin minhum qawlun wa lam yunqal an ghayrihi eh, an ghayrihi khilafuhu idan aka samu akwai wanda ke da wannan fahimta malamai suna cewa idan aka samu wani sahabi yayi wata fatawa sannan ba a samu wata fatawa daga cikin sahabbai wacce ta saba ma wannan ba to sai a ɗauka wannan fahimtar duk sahabbai ne amma ibn rushd cikin bidayatul mujtahid yace wannan fahimtar tana da rauni amma dai hujja ce ana riƙon maganar sahabi idan ba a samu wata magana ta wani sahabi da take warware maganarsa ba wato idan sahabi ya ba da fatawa babu wani sahabi wanda ya saba mar kana da damar ka yi riko da fahimtar wannan sahabi a matsayin hujja tunda maganarsa ta saba ma nassan alqur'ani ba ba ta saba ma hadisin manzon Allah ba ba a samu wani sahabi da ya ki wannan fatawar tashi ba to ai fahimtar sahabi ta fi fahimtar wani malami da ke zamanin ku saboda haka sai ka rike fahimtar sahabi ba a cewa kayi laifi to amma akwai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce na malaman da suke cewa babu zakka ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci to wannan fahimta ita ce malamin da ake ake danganta ta gare shi na farko shine al-Imam Dawud wanda al-Imam Shawkani yana kan wannan fahimta akwai Sadiq Hassan Khan ne a Rawbatun Nadiyya mujallal na farko shafi haka nan muhammad nasiruddin al-albani shi ma albani yana da wannan fahimta cewa dukiyar kasuwanci ba a mata zakka kamar yadda zo cikin tamamul minna shafin 363 akwai dalilan waɗannan malamai amma mafi inganci wato shine fahimtar akasarin malaman sunna wanda gashi na tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in waɗannan manyan masana da suka tafi akan waɗannan fahimtoci kuma ba da ka ba akwai hujjoji in ma daga nassin alkur'ani ko ko hadisai duk da cewa hadisan akwai rauni ta sashin isnadin wasu amma an samu waɗanda ke ganin hadisan sun inganta kuma in ka dubi umumul adilla yana ga ainihin malaman da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da duk mutum ya rike ta ko da da nufin kasuwanci kuma a ka'ida ta usul fiqh ana cewa alkhasu mukaddamin muqaddamun ala idan aka ce an samu wani hukunci da ya keɓe wani abu to ana gabatar da shi akan hukuncin da ke gamewa an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu fahimta ta manyan sahabban manzon Allah an samu nassin alqur'ani da ke bada umarnin a fidda zakka ma dukiya kasada ce babba mutum ya ce ba zai ba da zakka ma dukiyarsa ba saboda babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi kokarin wato martani ga wannan fahimta daga cikin waɗanda suka yi raddi a kai akwai al'imam abu ubaid a littafin sa kitabul amwal shafi na 432 ya ba da misalai da dama ya yi maganganu waɗanda ke da kama hankali waɗanda ke nuna cewar lallai zakka tana waje ba hatta ga dukiyar da mutum ya rike saboda kasuwanci niyyarka ce ake dubawa idan niyyarka dukiyar da kake da ita nufinka shine ka saida komai dadewa to wannan niyyar tana wajibta zakka akan dukiyar da ka mallaka Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma muna roƙon Allah madaukake mana gafara Allah ya nufi mu dacewa da riko da gaskiya a tsawon rayuwar mu